daidai da 24 ga watan Septemba shekara ta 2013. A ci gaba da karatun littafin Ahkamul Jana'iz, dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilati Sheikh Muhammad Hassan, Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. bayan da malam ya ƙare bayani a akan yadda ake wa mamaci wanka a musulunci a sunnance sai kuma ya biyo baya da yin bayani yadda sunna ta tsara a sa wa mamaci likafani kamar yadda muka yi bayani a karatun da ya gabata likafani dai da sauran al'amura da ya shafi mamaci jama'ar annabi ku sani ibada ne ba a yi da ka ba a yi da an saba ko an tashi an ga ana yi duk wannan ana yi ne a bisa tsarin da suna ta zo da shi ta ce a yi domin aini na san in ko ɗauko al'amarin likafani ai ba al'adanku ne ta ƙirƙiri sawo mamaci kafani ba ina ganin kama haka ne ku sunnar annabi ne ta zo da magana sa kafani, to ya sunnan ta ce kuna gano wannan ni ba ina ganin wannan logic din is simple wallahi ba wani matsala a cikin shi yanzu sallah wa ya zo da sallah ba annabi ba ya annabi ya yi. azumi wa ya zo da shi ba annabi ba ya yayi ina ganin in muka ɗauki wannan matakin za mu zauna lafiya wallahi wani ma ya zo yana ihun ce maka ɗan bida'a ko ya ce kayi ba daidai ba dubbe taso ba ka aje kowa Allah maɗaukin sarki bai aiko ma sayyidina da na abubakar ba kaga dai a musulunci ɗauki annabi to ba kaman abubakar gaba ɗaya a musulunci duk wanda yace yana gaba da abubakar to kafiri ne ba wani wanda yake gaba da abubakar Allah ma haka ya faɗi ya ce thaniyas naini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana shine abokin shi shine wanda Allah maɗaukin sarki ya kira cewa shine nabiyin annabi sanda suke cikin kogo jama'a kun ga wannan al'amari in mutum ya ɗauka wala zai zauna lafiya kaga ɗaga hannu a sallah haka ni ba zan tambaye wani malami ya gaya man cewa ga yadda yake yi ba ba abin da ya haɗa ni da shi ka gaya man yadda annabi yi kun gano wannan da kyau ku saboda malamai ko ni har yau ina gaza yin bayanin yadda ya kamata ku ku fahimci waye malami shi fa malami ɗan dako ne kun gano wannan da kyau ko kullum ina faɗin wannan ka kalla da kyau ɗan dako ne shi in an ɗaura ma ɗan dako kaya an umarce shi da ya ƙara an umarce shi da ya rage ko ya canza yanayin kayan a same tumatiri ya je ya canza ya ɗauko a tarugu yadda a kayan yake haka ake sai ya kai ko to haka malami yake yadda annabi ya faɗa haka ake son isar da wannan saƙon wallahi yana canzawa saƙon ya tashi daga saƙon annabi ya zama nashi kun fahimci wannan da kyau ku in kuma ka bi wannan saƙon wallahi ba annabi ka ba wallahi shi ka bi ya kamata ka san wannan domin annabi cewa yana lahum ri'an sami'a makalati. Allah ya haska kawo mutumin da ya ji magana ta fa'au'aha ya kiyaye wannan maganan wa'addaha ya je ya isar da ita sai ce kama sami'aha kamar yadda ya ji ta kun gano wannan kaman yanda ya ji shi sa duk wannan fitintunin da ke faruwa wallahi malamai ke assasa su kun gano wannan da kyau ko domin idan malamai ba su bude kofan waɗannan abubuwan ba ko wallahi al'adim za a waye gari duk waɗannan bidoyin ba a da labarinsu ma kun gano wannan da kyau ko wallahi ba a da labarinsu amma malamai ne suka zo da ɓanna iri-iri sai a karanta hadisi sai wani malami yana tunanin kun gano wannan bari ya ce kaza ƙila in ya ce kaza mutane za su samu sauƙi su karɓa nan da nan wannan abin da ya ƙara sai ta murƙushe hadisan annabi duka wallahi abin da ke faruwa kenan duk shi ya fada da bidoyin nan duk shi matsaloli da kake gani sun ƙici sun ƙi cinyewa to yanzu misali yanzu likafa ni ba al'adar hausawa ba ne ko al'adarsu ne eh al'adar yarbawa ne nan yamurai fa al'adar fulani ne kanura fa kun yadda addinin musulunci ya zo da shi ko to tambaya ya musuluncin ya ce a sa shi kenan simple as abcd wallahi duk wanda ya dauki wannan ya zauna lafiya ya musulunci ya ce a sa alkafanin duk wanda ya ɗauki wannan ya zauna lafiya za a ga an zo sa likafani ana naɗa rawani ana riga ka inna lillahi wa inna ilaihi ka ga an sa mutum likafani wajen salo biyar ko shida ko bakwai wanda bid'a ne wannan tambaya a nan wai annabi a zamanin shi ba a taɓa mutuwa ba annabi bai taba cewa a sa likafani ba shi da ya rasu ba a sa mashi ba tambaya anan, nan ya aka yi Allah yanka ɗauki addini irin wannan zaka zauna lafiya shi yasa ni a duk duniya ba na bin kowa sai annabi kawai malami a matsayin shi na dan dako ne yoman dakon sakon ya kawo man mai addu'a Allah ya saka mai da alheri in ba annabi in ka zauna wannan ka ɗauki wannan har a lahira za ka zauna lafiya kun gano wannan amma ga na annabi sai a ce aje ka ɗauki na malam wani na shehi wani na wali wani bayan da za a yi ka mutu kana wannan biye biyan baka shiga wuta ba ka san haka saboda Allah madaukin sarki duk wannan tarkacen bai aiko ma kowa ba annabi kaɗai aka aiko ma kuma shi bin annabi bai da wahala fa in ka ga mutum na shan wahala addini wallahi wasu yake bi kuna fahimtar wannan da kyau ko wallahi wasu yake bi amma kama za ka ba annabi ko ba wani abin da zai baka wahala fa shi hanya annabi simple ne wallahi hanya ne mai sauki kawai za ce maka ga hadisi yi na yi bari na bari shi ke ka ba annabi amma in za ka bi wani malami ko ya dinga sa maka dokokin da ma an zalallahu bi hamin sultani wallahi ba Allah maɗaukin sarki ya saukar da dalilin yi ko bin waɗannan dokokin ba kuma ya zame mana dole ya zame mana lallai wallahi mu tsayo wajen mu tabbatar da wa muke bi ana fahimtar wannan da kyau ko sai ga yaro ya ƙara rayuwar shi ɗan iska ne kawai yana ta yawon iskanci ilama adda askin banza ya mutu wai saboda cuwa-cuwa malamai makiya Allah sun kirkiro yana mutuwa sai ga liman na ta nada mai rawani wai Allah za a ma cuwa-cuwa sun ɗauka lahira duniya ce kuna ga su mala'ikun da suka zo ɗaukar ran shi ba su da kayan aiki da suka ɗauki hoto ne suka san shi malakun da ke gadin shi ba su san shi ɗan iska ba ne wannan naɗin naku ne zai gyara shi yanzu don makaɗi ya yi naɗi sai ka ce mashi aka rama kallahu makaɗan ƙasan hausa su ɗan ƙwairo su ɗan anace su mai daji sabon birni su na rambaɗa me ke kansu ba naɗi da alkyabba ba in ka gani sai ka ce alga ta malam kuna fahimtar wannan da kyau ko naɗi za a gansu in inda kuke girma saraki ne sai ka ɗauka wani sarkin wani gari ne in kuma inda limaman juma'a ne suka ƙaƙa ba kansu yawo da jalla daga alkabba da naɗi sai ka ɗauka wani limamin juma'a ne wanda sarkin gargajiya ya nada shi kuna fahimtar wannan da kyau ko, shi sa ku ji tsoron Allah jama'a mu da abin da muke karantarwa wajen harkan jana'iza da duk abin da muke wallahi mu ba ruwanmu da na kowa mu na annabi muke bi in malami ya kawo na annabi mai mai addu'a Allah ya saka mai da alheri amma yana kawo nashi ko Allah ya zamu tuntsar da shi mai gefe saboda kai ya haifar mana da matsala a lahira saboda in ta rikice a lahira za dawo duniya gyara ne a lahira gaba ɗaya baka taba jin wanda aka ce na da alkawasara ba sai wa annabi ne fa tabki biyu yake da shi a kofan aljanna da gida cikin aljanna kuma in ta rikice gaba ɗaya a lahira jama'a babu wanda zai je wajen Allah neman ceto sai shi ko akwai babu shi kaɗai ne zai tafi wajen Allah ya roƙi ceto annabi nuhu ba zai iya ba annabi adam ba zai iya ba haka musa haka isa haka duk wani annabi da kaji ana magana annabi da kanshi ya ce wallahi za su ce ina ba za su iya zuwa ba sai an zo wajen manzon Allah zai je jama'in waɗancan annabawan sun ba da uzuri sun zuke ba su iya zuwa ba saboda dama mukamin ba na don Allah sai wani malami ne zai iya don Allah sai wani shehi ne zai iya don Allah sai wani wali ne zai iya yau an raba mutane da bin annabi an hada su da bin wasu karti haba jama'a wai mai manzan Allah ya ma jama'a ne kuna gano wannan da kyau wallahi ni ba wanda zan iya bi in zan iya bin wani to zan iya bin kaina wallahi malam kawai rika gaya ma kaina in yi kaza ko in bar kaza dan hankali na yafi na kowa a duk duniyar nan tunani na yafi na kowa a duniya amma na haƙura na aje hankali na na aje tunani na na aje wayau da ƙwazo na na ce na annabi zan bi to ko duk duniya ba wanda ya san bana shi sai na annabi annabi ne Allah madaukin sarki ya wanke shi gaba da baya kun gane wannan yace bai magana bisa son zuciya in kana da malami ko waliyi ko wani shehin da aka ce layin tuku anil hawa to gaya mun wane ne kuma a gaya mana ayan da ta sauka ta wanke shi kuna fahimtar wannan da kyau ko ka gaya mun waye kuma wata aya ce ta sauka ta wanke shi fashi to amma wai kiri-kiri yanzu ya ce manzan Allah ya ce manzan Allah ya aikata kawai sai ka samu wani ya koma gefe wai shi ma wai yana cewa a yi irin yin da ake in annabi ya yi umarni kuma mutane saboda rashin kan gado da rashin karatu da fasaha ko kuma suna ɗaukan maganan wancan suna yake da shi ni wallahi ina mamakin wannan to jama'a za mu magana kan duk wani labarin likafani da ka taɓa ji a garinku kaji ya saba ma wannan to na garinku ba na annabu ba ne kun gano wannan da kyau ko ka je ka bar wasiya cewa in ka mutu ga irin likafanin da za a sama duk wani wanda bai sa irin na annabu ba kowaye wallahi ya taɓe kuma sai ya ci bugu a lahira ƙarshen da likafanin za a ɗaure ka Allah maɗaukin sarki ya kiyaye malai ce alfasul khamis fasali na biyar a kamun takfin hukunce-hukuncen likafani da kuma yadda ake sawa mamaci likafani duka waɗannan lifafa da ake cewa a sa akwai tsari da yanayin da ya kamata a riƙa sa su ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce alfasul alhamis kamu takfin fasali na biyar hukunce-hukuncen likafani mala ya ce wajibun alal musulmin wajibi ne akan musulmi idan matal mayyit duk lokacin da wani mamaci ya mutu an yi kafinuhu to lallai su sanya mai likafani likaulin Nabiyyu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda maganan annabi fi qissatil muhrim alladhi tawaffa dangane da kissan wani wanda ya taho aikin haji a filin kiya a filin arafa tuwafiya sai kuma Allah maɗaukin sarki ya mai rasuwa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce wa kaffi nuhu ku sa mai likafani kun gano wannan da kyau ku to da me za a mai likafani nan? sai annabi ya ce fi sau bai ihramihi da waɗannan tufafi guda biyu na haraman shi da su za a sa mai likafani mala ya ce wal hadithu muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi wa qad zakartuhu bi tamamihi mala ya ce hakika na ambaci wannan hadisi da cikakken bayani da lafazin shi da ya zo dalla-dalla a karatattukan da suka gabata. Mala ya ce, Wal kafanu, shi likafani, au thamanul kafni, ko kuma kuɗin likafanin min babi aula an ya kuna min malil mutawaffa cikin abin da ya fi kamata shi ne a ɗiba daga cikin dukiyan mamacin kun gano wannan da kyau ku abin da ya fi dacewa shi ne daga cikin dukiyar mamaci za a cire kuɗin wannan likafani a yi mai amma in wani ya ba da likafanin saboda Allah to wannan fahasanun abin da ya kyauta kuma ya yi zai samu lada kamar yadda za mu zo mu je irin gara basar da aka tattalarwa mutumin da ke kyautar likafani mala yake cewa hatta walau lam yatrukul mayyit mirathan illa thaman al-kafan yace koda kuwa ya zama shi wannan mamacin bai bar komi ba a duniya sai kudin wannan likafanin iyakan abin da ya mutu ya bari kenan to a nan za a kwashe waɗannan kuɗi baki ɗaya a sai kafani a sa mashi mali ce ya shtari lahul kafan za a sai mai likafani bil malin ladhi tarakahu ko da kuwa kuɗin da ya riga ya bari su kenan walau kana zahidan mali ya ce ko da komun zuhudin shi a ce ya mutu iyakan abin da zai ci abinci yanzu ya rage to sai a ɗauki waɗannan kuɗi a jiya sai kafa ne a nan naɗe shi da shi kuna fahimtar wannan da kyau ko mala ya ce lima fil hadisin ladi Rawahul bukhari wa muslim sakamakon hadisin da bukhari ka ruwaito wa gairuhuma da wasunsu min hadisi habbab bin al-arat a cikin hadisin da habbab dan arat ya ruwaito radiyallahu anhu qala Allah madaukin sarki ya ƙara masu yarda ya ce, na ma'a Rasulullahi sallallahu Alaihi wa Alihi sallama fi sabilillah ya ce, Mun yi hijira <clears throat> tare da annabi, kuma mun yi wannan hijira ne saboda Allah, nabitagi waje Allah, kuma mun yi ne muna neman yardan Allah, fawajaba ajaruna Allah, sai ladanmu ya zama wajibi ko kula don mu ya tabbata a wajen Allah saboda mun yi ne saboda shi wa fi riwayatin a wani ruwaya ya ce fawaka ajiru na, alalla." sai ya zama ladan da za mu samu lada ne daga wajen Allah faminna mammaza wa lam huzmin huzmin ajrihi shay'an daga cikinmu akwai wanda ya tafi lahira bai ci komi na sakamakon shi a duniya ba domin ƙa'ida a musulunci ko duk aikin da ka yi mai kyau in dai aikin nan mai kyau ne kuma ka yi shi saboda Allah to Allah madaukin sarki zai saman maka da wani lada na musamman kuna fahimtar wannan abin da nake nufi da lada na musamman ɗan tukwici da za a baka a nan gidan duniya kuma yana cewa man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun duk wanda ya aiki mai kyau a nan gidan duniya shin namiji ne shi ko mace sharadi dai kawai zama yana da imani sai Allah ya ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba hakika za mu saman mai da wata irin rayuwa mai daɗi wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun sannan za mu ba su ladansu da mafi kyau na abubuwan da suka kasance suna aikatawa jama'a mun gano wannan da kyau ko mafi kyau na abin da mutum ya yake aikata a duniya haka Allah madaukin sarki zai ɗiba zai bashi jama'a kuna gano wannan da kyau ko to idan ya zama kai aiki mai kyau kuma Allah madaukin sarki sa rayuwanka ta yi tsawo to sai Allah ya inganta rayuwanka to shine sahabi yake cewa akwai wanda rayuwa ba ta masa tsawo ba ba su ci komi na tukwicin da Allah maɗaukin sarki yake ba masu imani da aiki na ƙwarai ba. Mala ce ya'ani fiye fi awwalil Islam sun rasu a farkon Musulunci, minhum Mus'aban buna Ammar, daga cikinsa akwai Mus'ab ɗan Umair, a ɗan Umair, Mus'ab ɗan Umair. Kun gano wannan da kyau? Shi tun farko farkon Musulunci ya rasu. shine an yi yakin Uhud kamar yadda za mu ci yau ma Uhud an kashe shi yauma Uhudin falam yujal jallahu shay'un kuma ba a samu komi ai linakafinahu, ba a samu abin da za a yi mai likafani ba fihi a cikin wannan mayafin nashi wa fi lafzin a wani lafazi ya ce falam yatruk illa namira bai mutu ya bar komi ba sai wata yar bargo fa kunna idza wada'ana ha ala ra'sihi kharaja bargo kawai ya mutu wanda yake ɗan yafa daga gwiwa zuwa cibiyar shi in aka ja aka rufe kan shi sai kafa ya bayyana jama'a ba fa ana magana al'anan naɗe shi bane fa kun fahimci wannan a sa shi a cikin kabarin ne haka bayan ɗaura mai ɗan kwarjalle a iya rufe saman jikin shi shi yake so amma an ja a arba kai sai kafa ya bayyana wa iza ha ala rijlaihi in muka sa muka rufe kafafuwa kharaja da ra'asahu sai kanshi sai ya bayyana malice unzuru ku duba ku gani lam yajidu li mus'ab kafanan ba su samu likafanin da za su lullube mus'ab ba liyukaffinuhu fihi ba samu abin da za su yi mai likafani su rufe shi ba wa qad yazdadul amra ajaba ba ma wai rashin likafanin da za a same ne abin mamaki ba abin da zai ƙara baka mamaki idza alimtum anna mus'ab bin umair kana atraf wa agna shabun fi makka alal itlaq shi mus'ab din nan fa a garin makka kaf ba wani yaro mai jin daɗi wanda yake wandaka cikin dukiya Allah madaukakin sarki ya masa baiwan wadata irin shi kun gano wannan duk wani matashi so yake ya samu wadatan da abin yake ciki matashi ne da iyayen shi Allah madaukakin sarki ya azarta su kuma shi kadai ya musulunta kuma shi kadai suka haifa mahaifiyar ya mace bata samu ba tana fatan Allah ya bata haihuwan ya mace bata samu ba sai shi sai ya zama irin kwalliyan da ake ma 'yan mata irin wannan kwalliyan take mashi kun gano wannan da kyau ko irin wannan kwalliyan take zuba ba mashi a zuba mai mundaye na zinare da azurfa da lu'ulu'u da zabar jadi hannu da kafa ko'ina haka yake tafiya kunun ban sha'awa kowa na ganin shi yana inna da ma a ce shi ya samu wannan kun gano wannan ana nan sai Allah madaukin sarki ya zo da da'awar musulunci sai ko mus'ab sai ya ansa sai ya musulunta sai uwan ta ce a a a ka bar wannan da'awar ba ma so kaji yan adawa da manzon Allah kenan aka yi aka kai aka komai ce ina aka gaba aka baya ce ina in kai ne sai a zaunar da kai a ce uwaka ce fa za ka ƙi maganin uwaka a kan bari kuna fahimtar wannan da kyau ku? wai manzan Allah ne bare kana faɗin wannan ka zama arni irin fir'auna da hamana uwan mus'ab ta ce ta sa dokan ta ɓaci za ta yi yajin ƙin cin abinci haka ta zauna fata cin abinci kwana da kwanake ce in naki ya haƙuri ki ci abinci ki huta wallahi in kina da rai ɗari za su riƙa fita a gabana duk sa ƙare ba zan bar addinin nan ba kawai ki je ki ci abinci ki huta sai ta sa mai dokan ta ɓaci sai ta janye duk wani abin da ya kamata ta bashi na ci da sha da sutura da komi aka waye gari rigan sawa sai ta gagar musa, wajen zama sai da ya gagare shi haka yi hijira ya bi manzan Allah garin Madina kaga wannan rigan wannan kwarjallan da yake ɗaurawa wanda yake bayanin ya rasu shi ne a matsayin likafanin shi Allah shi kaɗai ya mallaka duniyan nan kalerin arzikin gidansu wanda a yau a ƙasan nan in ana baka labarin irin arzikin da mahaifiyar mus'ab take da Allah ba wani mai kuɗin da ya mallaki wannan dukiyar sai dai ƙila gwamnatin ƙasan amma ya ce wallahi ya haƙura musulunci zai yi amma yanzu ƙaramin barazana za a yi wa mutum ƙaramin barazana sai a waye gari gaba ɗaya ya bar a Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ya ce fahuwal gane shi Mus'ab mawadaci ne almudallalul muna'am alladhi lam yanal shabun fi makka yace abun nunawa da hannu ne ana bayanin arzikin da Allah maɗaukin sarki ya mai wanda babu wani matashi daga cikin matasan makka da Allah maɗaukin sarki ya mai shigin irin wannan baiwa ma nalahu mus'ab bin umair min ad-dalil war-rifahiyya wat-tan'im wajen jin daɗi da ni'ima da kwanciyar hankali da wadatuwa Allah ba wanda yake da irin wannan wadatan kaf wai yanzu a garin na akwai matashin da ake mai irin wannan kallon eh ina yan garin a ce duk zariya matashi wani ba wanda yake shi hutawa gidan da aka yi mai yake zaune duk zariya ba mai irinta motan da yake hawa tufafin da yake sawa kaza kaza don Allah kun san wani garin nan eh a Kaduna fa akwai ai in ma ka gan shi da wani abun ko an jima ka ga wata yarinya ta wuce da wanda ya fi shi kaga wata karo ko wani kawali da wanda ya fi shi amma shi fa musa duk maka ba irin shi ne duka babu ne one in town ne to don Allah kai me zai sa ba za ka ba addinin musulunci ba ka tsaya kana bata ma kanka lokaci kai ba kowa ba ba ka da komi ba komi kake samu ba kuma ba za ka zama kowa ba saboda wanda suka ɗore ma gindi su ma ba komi suke ba kowa ne ma yake yi kun gano wannan da kyau ku su ko waɗannan sun riga sun rufa sun da kai yadda ake labarin mus'ab ko Allah har yayan shugaban ƙasar Najeriya ba a lissafinsa haka kuma da lissafi wani lissafi kaji ana yi kun gano wannan da kyau yanayi ne ya zo ko yawo za su yanzu sai dai a ɓoye a ɓoye wannan irin rayuwa ne mai wahalar sha'ani yanzu ya buƙaci ya zo masallacin ne ya cika so mu mu 'ya'yan talakawa amma ba zai iya ba me dalili dalilai ne masu yawa daga ciki akwai waɗanda suke neman kuɗin fansa in suka sabu wannan babban kiwon to wallahi za su samu dukiya mai yawan gaske daga ciki kuma akwai waɗannan da jinin ɗan adam bai zama bakin komi a hannunsu ba kun fahimci wannan da kyau ku wanda ɗauka suke aikin Allah suke yi wahum ya sabuna annahum nuna sun'a kashe mutum ba shi ne abin da Allah ya ko annabi ya yi ba inda wannan dalilin ne aka yi ko annabi kawai ya ɗauka ya taiko ko da ya kawo mutum saba'in arnan maka duk da yanka su arna ne suka zo ya shi arna cikakkun kafirai wanda in ya kashe su ya yi daidai amma maza Allah ya sake su inda za ka san kai musuluncin nan daɗi kenan yanzu duk wanda ya ce musulunci irin na annabi zai yi zai sa shi a harigido gido duk wanda ya faɗi magana sai ce a ah, bari dai ɗauki na annabi ya annabi ya da irin wannan abin ya faru da shi duka zauna lafiya amma yanzu duk wani mai kuɗi da zan samu kuɗin da ya fi na kowa a garin nan in zo in yi gida wanda ya fi na kowa a garin nan wani na samun kuɗi ya koma can wajen sai wanda ya fi wannan sai ga da ana labarin na kowa yanzu kuma sai a rika bada labarin wannan gidan ya tsara waje ina ba ta gane wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu inda wa gane mus'ab lalle ya cancanci yabo a duniyan imanin shi Allah ya sa mu dace mala yace falaqad kana mus'abu ataru a'taru shab shabab makka shi mus'ab ko ina labarin shi ake ji kamar wani irin tada in ya wuce ko za a ji kanshin shi kowa maganar mus'ab yake mus'ab ya ciri tuta bawon Allah kuna fahimtar wannan da kyau ko to shi ne sai yake cewa ma na mus'ab bin umair min tadko to sai ce wa kana lu'lu'a baina shababiha sai mus'ab ya zama yadda ka san wani lu'lu'u ne shi a tsakankanin samarin garin yana zuwa ya zauna kau duk wanda zai wuce ya san ga mus'ab ba sai an gaya mai ba saboda arziki da yake da shi kakkumanta a garin makka fa akwai masu arziki irin su khadija akwai masu arziki irin su abubakar akwai su abdulrahman dan auf akwai su usman bin affan da sauransu waɗannan a duniyar musulunci kenan a duniyar kafirai ma akwai irin su abu lahabi wanda allah da kai ce ma agna anhu maluhu kuna gano wannan da kyau ku wallah masu kuɗin ban mamaki ne amma kaji yi fice ya da ka tambaye wannan wani irin kuɗi ne amma lokacin da ya fahimci addini duk waɗannan hayaniyar sai tun kuɗe su kawai sai runguma addinin musulunci sai ya lula duk wani abin da zai zame mai matsala kawai sai aje shi Allah ya ƙara mai yarda wa kana qutubur riha baina rijaliha shi mus'ab sai ya zama shine abin da kowa yake kokari ya samu kai ka ce kaman an aje dutse ne za a yi nika to shine kuma wannan ɗan da ake nikan da shi a sama duk abin da aka tsara in ba mus'ab ba zai yiwu ba ina fatan mun gano wannan da kyau in ya shiga cikin harkanka to shi ke na harkanka ta yi haske ko da mai arziki ne shi kanshi amma ba shi ke da arzikin ba a wani lokaci irin wannan da kai abota da mai kuɗi gara kai abota da ɗan mai kuɗi wanda ake ba shi kuɗin ba ɗan mai kuɗi wanda uban shi hannun irin hannun jarirai ba ne ka sa akwai mai kuɗi mai hannun jarirai kun gano wannan da kyau ko hannun jariri a yayi ke haka yake kuma hannun bai da ƙarfi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya raba mu da mai hannun jarirai Allah ya sa mu dace wa ma zalika tare da wannan lamma tuwfiya lam yajidu lahu kafanan yukaffinuhu fihi da ya rasu ba samu likafanin da za su lullube shi da shi ba Allah ka Musa bai zauna likafanin da za a sa mai a rufe shi ma kwata-kwata babu bal taraka shay'an kal iba'a Musa ya bar wani abu ne kaman bargo yalbisuhu wa huwa kasir wanda yake sa shi kuma wannan abin ɗan gajere ne fa kanu idza ghattu bi hadha thawb ra'sahu zaharat rijlahu in ya kama ya lullube aka lullube kanshi da shi sai kafafun shi su bayyana wa idza ghattu bi hadha thawb rijlaihi in an mai kafafu zaharat ra'asahu sai kanshi ya bayyana sai su bayyana kanshi zaharar ra'asuhu faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce da'uha mimma yaliyar ra'asa ku ja ku rufe kanshi ya'ani ghattu ra'asahu ku rufe mai kanshi kun gano wannan da kyau ku waj'alu ala rijlihi al-idkhar sai saro icen tsauri wai san tsauri eh menene yayi ki eh a ta yi kuma ka ƙara shura daji ka taɓa ganin icen lalli ya ke. eh ƙaya a to ina wai icen lalle na da kaya icen lalle bai da kaya lokacin nan duk akwai shi a nan jikin gaskiya na a bakin hanya ga su nan bai be da bai da bai da kai baka san lalle ba yawwa ya ganyen shi yake yawwa kun gano wannan da kyau ko amma za su daga rinku <laughs> eh ganin wari ko ke da daji guda ma na ta rigima tsakanin wani sarki da makaɗi kun gano wani da kyau ko eh itacen ina ne sahara sahara kaji itacen sahara ne ba sahara ne ko lalli dogawancin da shi ya ce itacen sahara ne ko kuma nan itacen inda ake haƙan ku ne eh ok ok sai je mai danshi bai mayin inda yake da sahara inda ya bushe ta bai san lalli ba ko ok na gode yawa a ina ke fitowa a ina ke fitowa sahara ko a fadama na to ku aje ku saurara ina zuwa abin da nake cewa ku tsaya yanzu yanzu ku aje mana lalle yanzu menene idkhir e me shi kun gano wannan to malam zai zo ya ga maka ina yake duk ba ku san shi ba eh, eh a karkara e bar dai ka ci ila karkaran ka taba zuwa to shine sai yake cewa nau'un min anwa'il hashish wani nau'i ne daga cikin nau'in ciyawa shigen irin sa tafasa irin su yawan rai kun gano wannan da kyau ko alladhi kana bitu fi ardi makkata wal madina wanda yana fitowa a garin makka da madina ne kun fahimci wannan da kyau ko wannan barkaci a'a <laughs> ka ji to to alladhi yakhruju min ard fi ardi makkah wal madina sai mu ce wannan Najeriya <laughs> gogo ya ya ce ah da Najeriya ma <laughs> kaga wannan kishin kasa <laughs> ina ban da mun gane shine wanda lokacin da annabi ya hudu ba ya ce ba a sare ice ko kaya ko komi na maka na cikin harami kun jana sai abbas ya ce illal idhir sai ce domin muna yin rufin gida da shi da shi suke jinka sannan kuma kabari ana jinka da tsaure zai jinka aka ce za ina mala hasan ku saboda ne to shi kenan Allah ya sa mu dace duka da waɗannan abubuwan ana yi Allah ya sa mu dace to kai malam irin na ku tsauran yayi ki shi kun ga mun gane lalli irin na binnin gwari mai ƙayoyi ne a jiki ƙila <laughs> eh, ba maki shi ba ba lalli ya ji ana magana ba zakami ko eh a zakami ba shike da kaya a jikin shi ba eh a a shi zakami shike da kaya a jikin shi amma ba lalli ba mm a cikin kwalla ake fitowa da kaya ai yawwa ina ganin kila abin da ka sani kenan amma baka san lalli ba kawai kana cikin gari kuna cin ta'akular rizqal qaumi ka zo ka ce <laughs> wai wai ka san lalli ina ka taba ganin lalli kana don kuna cin duniya na fatan mun gano wanda da kyau ga gemun ka ya fiyas Allah wa ɗauke sarki ya sa mu dace na ai kaga wanda ya san waɗannan abubuwa ka tambaye shi ya yi zaman ƙauye amma kana cikin birni birnin ma na gwari a ina ai ba ka san lalle ba na akwai lalli ko? ok kai ɗan can ne madalla ya ji za a kori lalle a garin sai yana kokare Me kaya ko mara kaya ok to amma dai ka san lalle me kaya ai Allah wa dauke sarki ya samu dace ka san da akwai wani ganye mai fadin gaske ya kai girma haka ƙato ne yana fita aka cire shi lallin bature muke cewa in an goga a ƙafa haka sai kala ila shi kuka sani a ba mu ku ba ni na san da wanda nake eh eh yau ka san shi kenan eh yauwa wa kenan eh wanne eh eh okay ok lallin tura kenan nan ta Allah ya samu dace to shi da sai yake cewa a wa minna haka ne man aina adlahu thamaratuhu daga cikin mu akwai wanda ya dan samu dan riban musulunci da yayi habbab ya faɗa haka muka dan dimurmusa muka ci fa huwa yahbibuha a lokacin kowa ya samu yana ɗan cin abu mushi ai ya jiniha ya shi ne an samu arziki a musulunci muna ci ani sabara wa jahada wa wakatala wa ganama daga ciki musulmi akwai wanda ya haƙuri ya yi ƙoƙari aka yi jihadi da shi har ya samu ganima ƙasa abin da ke cutar da mutane arziki ƙila yana dab da zai same ka sai kai gajen haƙuri ku gano wannan da ko in kai haƙuri sai a ci da kai in maka hakuri ba sanda ya zo kuma cin sai zama ya yi maka wahala Allah ya shiryar da mu wannan hadisi mali ce akhrajahu Hul bukhari al-imam al-bukhari fitar da shi fi kitabil magazi a littafin da ke bayani akan yaƙe-yaƙe babu gazwatu uhud a ƙarƙashin babin da ke bayani akan yaƙin uhud ya zo a cikin jiz'i na bakwai lamba hadisi na dubu hudu da arba'in da bakwai wa muslim muslim ya fitar da shi fi kitabil jana'iz a littafin da ke bayani akan jana'iza babun fi kafnil mayyit a ƙarƙashin babin da ke bayani akan likafanin mamaci a jiz'i na biyu shafi na ɗari tara da arba'in wa ƙalar tirmidhi fi kitabil manaqib tirmidhi ya faɗi a cikin kitabil manaqib babun fi manaqib mus'ab bin umair a ƙarƙashin babin da ke bayani akan darajojin Mus'ab ɗan Umair radiyallahu anhu a majalladi na biyar lamba hadisi na dubu uku da ɗari takwas da hamsin da uku wanne sa'i al'imamun nasa'i ya fitar da hadisin fi kitabil jana'iz babul kamis fil kafan ƙarƙashin babin da ke bayani akan shigar da riga a mujalladi na hudu a shafi na dubu ɗaya a lamba hadisi dubu ɗaya da ɗari tara da hudu wa Ahmad fi musnadihi Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad a mujalladi na biyar shafi na ɗari da tara Allah ya saka mashi da alkhairi Mala ya ce a shahidi min hadis, abin kafa hujja dai cikin wannan hadisi annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama amara sahaba an yukaffinu mus'ab ibn umair annabi ya umarci sahabbai da su sanya ma mus'ab dan umair likafani finnamiratin lati tarakaha kun gano wannan a cikin irin bargo ko mayafi wanda yake sawa ina fatan mun gano wannan da kyau wannan mayafin shine rigan shi ai zikenan zaka yi aje wannan rigan ka ce in ka mutu ai maka likafani da ita in an taya sai a farke ta sai a sama shine a matsayin likafaninka mun gano wannan da kyau ko ko kuma za a iya barinta a sa ta ita ce likafani na ɗaya sai a sa ɗaya likafani na biyu sai a lullube ka da shi za mu zo mu tattauna waɗannan maganganu baki ɗaya Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa aidan mala ce har ila yau yan bagi an yakuna al-kafna tawilan sabigan yace ya dace likafanin ya zama dogo ne wanda ya suturce haza in ta tsara. wannan in ya samu kenan wa illa in ko bai samu ba arid baina bainama zakartul an wa bainama azkuruhu kar ka sa abin da na ambata yanzu da wanda zan zo ambace shi yanzu yanzu sai karo idan akwai wadata to ana sa likafani ya zama mai yalwa ne mai kyau kun gano wannan da kyau ko kamar yadda muke sa mu jama'a kafanin masallacin nan da ana kawo mana kyauta ne Dama sai ya zama na kyautan da ake kawowa ba likafani ne mai kyau ba shara share ne da ake ganin jikin mamaci mun gano wannan da kyau ko shara share ne da ake ganin jikin mamaci to amma da muka tsaya muka bincika sai muga koi likafani mai kyau wanda in an sa wa mutum shi ba zai bayyana jikin shi ba wanda za mu zo za mu karanta fatima lokacin da allah maɗaukin sarki ya sa tana dab da rasuwa ai irin haka ya faru ta yi magana dangane da abin da ya shafi likafin yanzu misali wannan shine likafinin da mu muke badawa a masallacin nan ga wanda aka yi mai rasuwa yake bukata ya karba daga wajenmu kun gano wannan yanzu wannan likafanin yana da kauri bayan yana da kauri zai wahala ya rika nuna jikinka don an sa kun gano wannan da kyau ku zai wahala sai dan ka kalle shi daga nesa amma wannan yana da kauri sosai da ko riga kai da za ga shi yana da kauri in aka sa aka ninka wannan guda biyu haka ai ba ga jikin mutum ba to abin da ya kamata kenan ga duk wanda zai bada likafani to ya kokari ya bada likafani mai kyau to wannan shine ne ko na kusa da na karshe kuma muna fatan insha Allah next in za mu siya za siyo wanda yake na ƙarshen ne baki ɗaya kuma ba mai tsada ba ne fa bai da wani tsada kawai malam san jiki ne da san kuɗi da ganin ƙyashi kawai shi ke damun mutane ka ɗauka ka bada to don ka bada mai kai yanzu waɗanda suka tara kuɗi haka siyo wannan likafanin don Allah jama'a asarar me suka yi yanzu kuma za mu ƙara tara kuɗi mu ƙara siyo kamar bandar biyu ko uku sai a aji haka ya kamata duk masallaci ya zama an yi Ila ba maki za a rasu ana gaugawa sai a zo a yanka kawai sai a je a sa kuma annabi za ka zo ka ji duk wanda ya ba da wani ya ba wani likafani ko to shi nan wannan za a ba shi tufafin gidan aljanna shi sa, malam ku nuna ma jamilu yadda ake yanka likafanin nan kuma ka tsaya ka koya kun gano nan dan karka zo kana mana ɓare-ɓare kai mana rawan jiki kai abin da ba haka ba mu hukunta ka malam ku nuna mai ya ake yanka yadi kenan duk lokacin da mutum ya rasu kawai sai a gwado a kawo mashi ko ba ko ba ku kusa kawai sai ya yanka kamar ran nan nazo nan wajen wa ana sa a yanke likafani wa ana ta jiran tela mutane sun fi ɗari biyu a masallaci amma wai ba wanda zai iya yanka likafani ashe teloli sun yi kaɗan kawai a gwada yadi ɗaya jariri ne fa ya mutu fa to ko ba yadi ɗaya bane a gwada jariri ya kai tsawon nan ya gwada tsawon nan kawai a yanka namu ne ba na wani bane in aka ce wa ne ya rasu ba gawo ba kawo abin nan awon shi ba sai kallo na aka ce ya kai tsawon nan malam malami ke mun gano wannan da kyau kai ka kai ka kai to <laughs> da wannan ai wani wanda ya kai ka ai sai da ai <laughs> wannan za ka ci kaya wai <laughs> jama'a mun bayanci wannan to misali sai a kallo ni ya kai shi eh ko sai a gwada wannan ɗin kawai a tsarge mai likafanin shi <laughs> jama'a muna fahimta in ya ƙare sai a siyo in ya ƙare sai a siyo ba wani abu ba ne cin da ai wannan tufafin ba mu gaji da sawa ba ko wallah ba za mu gaji da ba mamata likafani ba insha Allah wallah ba za mu gaji ba har mu zo mu ma ya zamanto mu ma ƙarshen cin tunda manzon Allah ya rasu Allah ya talla sai kowa ya rasu gara ma in za ka zaka in ba za ka shirya ba to ka tafiyanka mun gano wannan na iya tuna ko wata shekara da aka yada wani ƙarya wani fasto a ƙasan ƙasar rasha wai ya ce ya an gaya mai za a tashin alkiyama nan da kwana uku kun tuna ran laraba ne ko na gode aka yada aka zo aka same ni lokacin ina tireda, lokacin ban zama mai shago ba amma ina kan hanya wani zai same ni ce to wani fasto ya ce za a tashin alkiyama ran laraba na ce na ɗauka talata ko laraba na ce to kaga dai wannan maganan dai ta saba mata annabi na biyu kuma fasto ne kun ga hannun wannan da ko kuma na uku qur'ani ya ce la ta'atikum illa bakta ban yadda bai ce to shi dai ba wanda ya kawo shi ba wallahi yana da madara lada ne yana son da Allah in siya shi yana son ya kashe kudin shi baki ɗaya kafin mutuwa da wata ɗauke shi don Allah ji shirimi shi da taimake shi na ce a ba matsala in ma kana da abin da ya wuce wannan ka kawo a siya amma ba za ta shi kiyama laraba ba wallahi kila ba maki in ma an gaya mai to ba yanzu ba ne aka waye gari fa a turai aka ce ana sai da kayayyaki fa haka ne haba kan me Allah shi kiyaye ɗazu nake sauraron wani wa'azi na Dr. Bilal Phillips yake ba da labarin irin waɗannan mashirmantan ya kawo ah, bayani ne akan idan mutum ya bi Allah sai Allah ya same wadatan zuci in ka bin Allah sai Allah ya ma talaucinka a goshinka sai kawo wani bala'in mai kuɗi a ƙasan Germany wanda yake da 14 billion dollars ya ce ko dai 14 billion euro ko dollars ya ce koma dai menene 14 billion wani abu lokacin da aka samu rikici jama'a kun san dollars kun san billion kuwa Billion fa ba naira Najeriya ba dollars inna lillahi wa inna ilaihi rajiun asalin kuɗi kenan yau kaji gawo ya ce madaran duk wannan boko kuna idan ku samu wannan ne amma duk wanda zai gama boko yana gama rakta ya ce je ka ba albarka <laughs> zai dawo <laughs> eh dole albarka abun ake nema da aka lokacin da aka samu karyan hannun jarin nan a duniya kun tana lokacin a rana ɗaya asarar 9 biliyan sauranawa nawa 5 biliyan kawai sai je committing suicide ya je kashe kanshi yana ganin how shi kaman shi zai surviving da 5 biliyan to kaga ya ja mu kanshi matsala yanzu kaga ya mutu yayi asarar nawa 14 biliyan sau da ƙin bin Allah sai Allah ya sanya mai talauce shi a ina goshin shi kun gano wannan da kyau ku nemi wannan wa'azin nashi wallahi yana da fa'ida na manta sunan shi flan or not flan ne haka dai kamar dai haka haka sunan abin yake ko kai plan ko karkayi duk ya kawo abubuwa kan kaddara bisa tsare-tsare kai malan ka tsaro wannan karatun ko za ka zauna ka natsu za gane ashe tsare-tsaren da kake yi ka yi hankali ka bi abin da addini ya ce ka bi abin da tsari ya ce Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shi ne sai yake cewa zaci bayanan da za mu zo mu a nan gaba zai warware wanda muka ce a samu likafani mai tsawo mai faɗi mai kauri haka ake son a rufe mutum in aka aje gawa a makara ko so ake ka kasa gane ina ne gaban ina ne bayan haka ake so kowaye kuwa ba a son ka gane ina ne in ko ya bayyana ga gaba ga baya ko to an samu matsala dole sai a rufe makaran kuma yana daga cikin kuskuren da suke kuma ko mu a wajen a nuna da muke wajen ko da yake za mu zo mu sa likafani a cikin kuma mi practical sa ni again na daban da kuma sawa a makara da sallah da binniya da komi ai mun ce za mu yi wannan ko ina mutumin namu yake yawa saboda kakka je hutu ko ka je hutu ka dawo ko ka aje mana lambanka za mu kira ka za mu sa ka a cikin kabari shakku kuma za mu za mu sa ka a cikin hadla haduma na me na ba wani abin da zai fara yi <laughs> na garaje ina nan likabani kabari ne a ciki ai da wanda ya taba kwanta a cikin kabari da wanda ya shiga cikin kabari ya sa gawa ai da ɗaya ne ai ne ka taba shiga an miƙa ma gawa ka sa ka shiga ne har ma za ka yance wane shiga kabarin ina ba ta gano wannan da kyau su masu ƙaba haƙƙin ma cikin ƙabarin suke kwana da kuma sai mu gani kai da ke tsoron shiga cikin ƙabari waɗanda suke haƙan kuzo ko zinara nan da sauransu ina suke shiga kaza ba suke shiga ba sai ma su tafiya yanzu waɗannan 'yan ƙasan haiti ne ko 'yan yana ne wanda ya zirma da su ɗin nan eh chile thank you very much wanda ya zirma da su aka je aka cece su ɗin nan in ga ramin ko wannan bai wuce kabari ba kuma suka shiga arna ne fa yanzu ne haka rijiya ina yake shiga a'a me yake tsoro kana musulmi na wannan ba wutan nefa ne zai haska maka ba ranar Allah ne za ta haska ai ina ba da mun ai ba wai rami ne ramin da za a yi wuce tsawo na biyu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace jama'a za ku zo ku ga yadda ake haka kabari na sunna duk wannan kabarin da ake yi wannan dan lambatin ba daidai bane Allah ba daidai bane shi yasa lokacin da za mu haka duk za mu gayyaci masu haƙin kabari na garin nan sai dai wanda ya ƙi zuwa za zo za su haka sai ramin ya kai yadda ake san shi kun gano wannan da kyau ko? ya zurfi sosai sannan sai mu ce su haka shakko ko kuma ce su haƙa lahadin sai mu gaya musu ku ji tsoron Allah ga yanda yake haƙa kabari nan ku gano wannan da ke ku jama'a kun san Allah kabari a musulunci za mu zo wajen kabari a musulunci aƙalla ba ka sarrafa in so samu ne an maka ƙoro a talauce shine haƙa shekawa haka nan ƙasa anan za a saka duk wanda zai shiga kabarin kamata ya shiga da tsani shi yasa a da in za a yi lahadi matakala ake yi staircase ake fa ake shiga da shi fa haka ake shiga Shi ne sai ga wasu ɗanyen ɗan step haka kuna ganin da ake ko kawai iskanci ne mala an ƙi yin addini mai kyau ina gan duk mutumin da ya karanta magana jari ai an yi bayanin wani waziri da ya taba mutuwa an sa mai wani zobe na zina da wasu barayi suna son su sace kun tuna eh da suka je aka ɗauke dutsen da aka rufe bakin ƙabarin da shi sai ɗaya ya shiga ciki sai ɗaya ya ce laluba ka ciro mana ina yaro a ajinmu ni ke karanta duk littafin hausa aka zo za a karanta kun gane ina tsaye ina karantawa da na zo wajen sai na tsaya ne nazari a ah, wannan wani irin ƙabari ne na ƙabarin garinmu ai ba su an yi wani wahala ba in mutum ya tattona da hannu kawai sai laluba ya jojen ya zare ai amma an ce wai mutum ya shiga wani na cewa a miƙo mai wallahi na daɗe yana tunanin wannan abin waya yake mun gano wannan ina ta tunanin wannan abin waya yake to amma tunda ban san yadda zan iya gane abin a lokacin ba kuma da ya ƙi miƙowa sai mai da dutsen ba ka aka ce ba sai wasu ɓarayin suka zo daga dutsen ɗayan ya miƙe ƙafa har a magana jari ma za ga ya nana da ƙafan wando ga ɗayan ya riƙe ƙafan da suka gudu sai samu ya fito wannan kun ga tun a nan wajen an nuna muku ƙabari na musulunci ya yake to in ba za ka yi na musulunci ba ka yi na magana jari na koko wallahi na musulunci ya kake duk wanda ya je maka ya je madina don Allah in an ɗauki gawa ya raka ko da makabatan a da take jikin masallacin annabi ka je ga yadda suke kabari kuma yanzu wannan kabarin za a ji tsoron wai a ce wai gafiya ta je ta haƙe shi me haɗa gafiya da shi ina zuwa ko ruwa ya taso a ce wai ya haƙe kabari sai dai balayin ambaliya irin wannan da tsunami take kawowa amma irin wannan ɗan ambaliya da ake mutane ina zai haƙe wannan kabarin farawo ma in ya je sata ai kafin ya gama haƙe wannan kabarin an cin mashi gano na sai irin wani barawa da aka ce ya je haƙi a ina ne ya je haƙa barin wani wali ya fada ciki ya mutu Allah ya samu dace yanzu ga wannan ba waliyi bane ce da kabar dan izala ne Allah ya shirye da malaka ce mi eh na hmm eh wani zaka ji makabarta nayi Eh, sosai kuwa haka muka makabartan da tana wari sosai kuwa to kaga matsalan da ke faruwa wannan kuskuren ne cin amanan kabarruka ne kuma muna faɗin waɗannan abubuwan ana ɗaukan waye mu wasu masu tsanani ne mu wasu masu menene duk wannan ba daidai ba ne a ji tsoron Allah a yi abin da ya kamata aka kai tsoron Allah kai abin da ya kamata komai zai zama da me da sauki komai zai zama da sauki Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai yake cewa in tayassara fayajibu an yakuna al-kafana sabigan yace in abin ya sawaka ana san kabari ya zama dogo ne da zai satarce gaba ɗaya da kullil jasad ai yatasattaru alkafan li jami'i jasadil mayyit wanda zai sitarce dukkanin jikin mamaci li hadisi Jabir bin Abdullahi qala saboda hadisin Jabir ɗan Abdullahi yace inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama khataba yawman annabi ne wata rana ya hudu ba fa zakara rajulan min ashabihi sai ambaci wani daga cikin sahabban shi qubida ai mata wanda ya rasu fa kuffina fi kafanin gaira ɗa'il aka yi mai likafani da bayan yalwatacce ba ai gaira sabigun liljasad bai rufe jikin shi baki ɗaya ba wa kubbira lailan aka ji aka sa shi a kabari da daddare fada jaran nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga nan annabi sai ya tsawa an yuqabbira rajil kar a ƙara binne wani mutum billeli hatta ya salla alaihi har sai an mai salla wannan magana za mu yi ta a karatun da zai biyo bayan wannan ba wai an hana binne mutum da daddare ba ne za a iya amma da sharaɗin sai an sanya mai likafani mai kyau sannan kuma an samu mutane da dama wanda za su halarci sallan jana'izan shi ina fatan mun gane kar a tafi kawai nan da nan a gurguje a gurguje ‘yan mutane ‘yan tsararru su yi musulmi sallah wannan ba abu ne wanda ake so ba ana son mutane zama da yawa Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum